أعوذ بالله بسم الله وعلى بركة الله بلاين الصلاتين الكاملتين على الرسول ومن والاه أما بعد فالسلام عليكم يا جماعة المسلمين أيو لهدي sha bakwai ga shawwal hijira na dubu da ɗari hudu da talatin da shidda daidai da uku ga watan august watan takwas 2015 bayan sati tara na hutun da aka yi na azumi gashi cikin ikon Allah subhanahu Ta'ala Allah ya sake shi mu a wannan karatu da muke yi a cikin wannan shiya mai albarka ta kungumawa a wannan masallacin fari. a cikin tazinul warakati na shehu abdullahi ibn fode ta gama da hullahu bin Rahmatuwar duwa mun yi karatu shidda a ciki wannan shine na bakwai wanda inda muka tsaya shine bayani akan fassara kalimomi din nan na cikin lamiya bayan haka yake cewa zuciyarsa ta motsa zuwa ga ziyartar su. jibril ibn umar radiyallahu anhu ziyarta ta biyu suka tafi tare da shehu usmanu a wurin har shehu ya baro shi can ko da ya dawo gida bai isku shehu ba ya hita wurin karatu wanda wannan hitar da ya yi ya ce ko da ya zo sai ya cimma shehu bai ma fara karatun ba na sahihul bukhari a wurin alhaji muhammadu nurash shehu na karatu suna saurare tare da can gurin ashehu jibril ya karanci littafi na alkaukabu sa'i na al'imamu sayudi kuma yana sauraron littattafai daban-daban wanda shi al'imamu sayudi mujaddidi ne na takwas sannan yana da littattafai sun hi ɗari biyar ga rayuwarsa ba mamaki domin shi cikin littafin ma an ka haihe shi don shi ɗaya da ake ce masa ibnul kutubi kamar yadda ya zo a cikin an muza jullabibi fi khasa'is al-habibi sallallahu alaihi sallama na shi bayan haka kuma ya rubuta waƙa jimiya mai baiti 64 ya aika ma malaminsa Shehu Jibril wanda a lokacin ya bar ƙode ya tafi wurin da ake ce mamaji ya yi Shehu Jibril da ita da kuma Shehu Usman ibn Fodi da Al-Mustafa ibn al da Firabri da dai wasansu Shehu Jibril na amsa waƙa ya lura da ita yadda bi irin abubuwan da ta kumsa ya gode ma Allah cewa ɗalibi ne ne wannan waƙa ɗin to shi ne shi abdullahi ce ya yi min addu'a wata irin addu'a da ba zan iya manta wannan addu'a ga rayuwata ba shi ne Allahun wansur dinaka wansur man yansur dinaka ya Allah ka taimaki addininka ka taimaki duk wanda ke taimakon addininka ashe ana taimakon addini ta hanyar waka ma domin waƙan nan ya diba irin abubuwan da a cikinta ya yi wa ga addu'a ga shehu abdullahi nufodi to shi ne shehu ya ce wa tilkal da tuhiya wannan waƙa ga ta nan shahi na ishirin wanda ita a inda mun ka tsaya tana mai somawa أجنها وأضواج الأهبة من مجيء وشرب من الأنشات ماء الزئبج سج الدموع على منازلهم بها واشفي الجنان من الهموم الدمج كف عندها سلما بها فعصى تجب أو أو لوجا تردي من شجي وإذا مرت مرت حي حيهم وانصر عليهم لؤلؤا وزبردجي وانصر عليهم لؤلؤي وزبردجي yana mai cewa auju ka karkata nahwa azwajil ahibbati jihar ƙoranmu na masoyanmu waɗanda suke mimmaji a majiya washirab ka sha ma'az da ruwan horin girgije minal anshaji daga yabbu waɗanda a maji shine magudanayyan ruwa a nan yana nihin irin ilumma wanda suka taru a wannan wurin tunda malaminsa a sheku jibril ibn umar yana wurin sujjid dumu'a can ma'an sajjaja sujjid dumu'a ka zubda hawaye alama na zilihim ga masabkayyansu gidajensu biha da accan majidin wasfil janana ka warkar da zuciyarka min alhumumi dummuce daga bakan ciki waɗanda suka shiga jula wani cikin wani kifi indaha ka tsaya a nan maji salman biha ka tambayi wayanda duk a cikin maji biha ma'ana fiha fa'asa ana tsammanin tujab a karɓa maka da hauja'a aulauja'a baƙan magana ko horon magana ba yana nihin suna baƙan magana ba wanda wayannan kalmomi guda biyu kamar da hito daga cikin alƙawamis irin alƙamusul muhido na alfairusu abadi rahimahullah cewa abinda suka nuhi bakan magana kamar ka yi tambaya domin yanzu yana magana da kansa ne ta jaridi ne ba da wani ciki ba kai shehu abdullahi idan ka yi tambaya an nan watakila a karba maka da bakan magana shi ne a ce maka sun bar wurin kaga za ta bata maka rai amma bisa ga hakika ne ba bakan magana ba ce domin za a nuna maka sun bar wurin sun tafi wani wuri ita ko horan magana a gaya maka cewa suna nan ba su ɗaga ko ina ba to shi shi ka nihe to bakan magana ko kuma baka ko hora wadda ita hora ɗin nan turbi za ta gamsar da ta yardar da ko hausancin munka ce na yarda ma'ana na gamsu za ta yardar da man shuji wanda a cikin damuwa shine shajawun bakin ciki wa iza marata idan ka bi mararta garin mararta wadda unguwa ce a cikin local government tamadawa ita ko tana a cikin sitat na tawa ita ko tawa tana cikin jamhuriya ta Nijar. To shi ne ce in ka bi mararta nan an samu jinasi mararta na harko fi'ile madi ne mararta na biyu suna ne na wannan wurin da suke hayyi dangina ne a can marattaɗin hayyihim ka gaisa min da su dangina ne domin can an ka haihi mujaddidin addini Shehu Usman ibn Fudi ta gamma da hullahu bin rahmatuwar duwa a ƙarshen watan safar hijira na dubu da ɗari ɗai da sittin da takwas shehu usmanu ya sittin da uku a duniya yanzu haka yana da shekara ɗari biyu da shidda da wafati allah ka ji kansa shi saka mishi da alkhairi to idan ka so a can wanshur alaihim ko kuma wansur alaihim wannan nusa ta yi kyauta wansur alaihim ka watsa musu lu'ulu'an lu'ili'i na gaisuwa wa zabardaci da zabardaci na gaisuwa shine gwalagwalai na gaisuwa ala sabilil isti'ara at-tamthiliya ma'ana kai musu gaisuwa mai kyau yadda an san su lu'ili'i da zabardaci abu ne masu kyau ga rayuwa ma'ana kai musu magana mai kyau to nan nusha ta wanfur ta kyau kamar zancen Allah wa idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura don haka lu'lu'u tare da mansur yake haka kuma a cikin daliya ta ibnu nasir cewa nasarar janubu jumanaha fataqalladat lababar riyad bi hali hal mutabaddidi wanda farfesa sambo wali junaid hafizahullahu ya yi faɗakarsuwa a wannan matsala cewa maimakon wanshur Wanfur ya yi kyau saboda ga aya ga kuma baiti na waƙa wanda ke ƙarfafa wannan nusa cewa wanshur ɗin sai na biyu lu'ulu'an mun san mansubi ne sai wagabar da ja zai zan adafi ga mansub wal adafu alal mansubi mansubun wo suka ce anan an samu abin da ake ce mai ikiwa'i kamar hasket to shi ne sai aka yi magana akan cewa akwai nusha wacce take maimakon lu'ulu'an wa gabardaji to yadda take wanfur alaihim lu'lu'i wa gabardaji tare da jingina abin gare shi jinginawa maimakon lu'lu'an to lu'lu'i wa gabardaji dan nan magana ta kare cewa akwai wani ikiwai kuma wannan nusa ta yi kyau kamar da ko shi farfesa ya ƙarin bayani akan wannan matsala jazahullahu khairan sai ce kamle akan da yawa nake da ɗan uwa a can mararta ba'atuhu wanda ni ɗauke shi matsayin uba fihim a cikinsu kalimar ba'atuhu ja'altuhu kal'abi idan mun kadiba alƙamusul muhidu na alfairuzu abadi farko farko ya kawo wannan matsala cewa ya ƙulu sabiyu baba yaro ƙarami zai ce baba ashe baba larabci ne muka hausance shi larabawa su ce mu Hausa mu ce indiyawa ma suna cewa baba kaga ashe harkon kalima ta bahaushe larabci ce baba kuma yana son ya cika da kalima wadda ta larabci a ƙarshe ita ce kalimatu shahada Allah ka sa mu da ita baki da don haka su Hausa tabbas da za a cire kalimomi da suka aro na larabci to za a ba Hausa kamar Honko saboda abubuwa da dama yanzu duk da masilla zaka ga larabci ne amma da ka ce ma Bahaushe dauko min masilla ya san ko ka ce in sha Allah kaga larabci ne haka ma ta'ata hayo cikin alƙamusul Shi shine koya ma yaro tafiya mashiyul lidifli haka ya faɗa to kaga hausance da ka ce ta. an san tafiyar yaro ce ga ta ko kalima ce mai ma nauyi a cikin alƙamus a akwai ta to wannan kenan don haka da mutum bahaushe zai tsaye ya jajirce kai tsaye zai iya larabci saboda dama cikin yarensa din ya aro larabci da dama misali na ƙarshe yanzu yana da wuya ka samu bahaushen da zai gaya maka ishirin zuwa 90 da hausa sai dai da larabci zai ce ishirin ishirun sai nawa daga ishirin talatin talatin arba'in arba'un hamsin hamsun sittin sittun saba'in saba'un tamanin tamanun tis'in tis'un ɗari biyu ma mai tun yaka cewa mai atayi to shi na kam li akan ba a ba'atuhu fihim wa kam khulsa'a kuma da yawa abokai wa'yanda attatattu abokin da ka rige ka amince mai ya amince maka bai je maka ba ka je masa abokinka na kudda kunna hakika ne wanda soyayya cikin zuciya ta taka ta kai kun shine khalis to jam'in su khulsa da yawa nake da abokai waɗanda su abokan nan lam aku bi musallaci ban zan ba ba bainahum in ina cikin su ni ba bako nike ba ma'ana dan gida nike wanda an san a cikin suratun nur an kawo bayanan inda mutum yana iya zuwa ya ci abinci daga ciki aka ce au sadiqikum ko gidajen ma'ana gidan abokinku domin irin mahimmancin aboki da aboki to sai yake cewa lam aku bainahum bi muzallaj ban zan bako ma'ana dan gida nake ko kuma lam aku bi muzallaj ban zan wanda ya garwayo ba bainahum tsakanin su ma'ana yanzu ban tare da su domin yanzu yana a zamfara su ko suna a can mararta a can cikin Nijar wa madarisin kuma da yawa makarantun ne uduna wayanda aka sa ni rama bi hubbi shuhudiha saboda son halarta su hannun rami wanda ba ranza ba kamo ne ce za ka rame saboda makarantun da ya ce tsaya ka je na jaho biyan bukatar hawa'iji bukatocin almutahawwiji mai neman duk wata bukata ta ilimi to fiha ya tabbata a cikin makarantun nan nan kaga abin da ya sani rama mana tsabi da kake nema akwai akwai su a cikin makarantun nan nan kowane fanni wajahajihin kuma da yawa gangan gangan ma'ana manya manya na ulama a malamai wanda su malaman nan yuhlabu rufduhum ana tatsar baiwarsu ga su malamai ga su da kyauta sun hada siffa biyu kenan al'ilmu wasaka ba rowa ba jahilci to sai ce kullun kowannensu cikin malaman nan bayan gashi manya-manya ne ga ilimi kowannensu ka baharin kamar gulbi shike mutamawwiji mai ganga fil ada ga kyauta fil ada'i to sai shahi wannan hamza din saboda lalura ta waka kamar can cikin ga'ul musalli shedara ta farko alhamdulillahi lillahi la yansa zakkara man sha'a wa man sha'ansa maimakon wa man sha'a ansa zai ta yi nauyi sai shahi hamza din ta wa man sha'a sai bata ansa to irin haka ne to sai wani abu da ake ce ma a tawjih wanda limamu Sayyidi a cikin Uqudul Jamal ya kawo cewa yuridu ha bi ghairi ma lahu ishtahar karrafi wan nasfi wa kal jazmi wajar wato abinda a tawjih shine ga yadda aka saba amfani da ƙa'ida akan istilahi kamar ɓangaren nahau to amma sai ka ɗauko wannan matsala ɗin ta nahau sai ka jirkice ta tare da a nan ba ana nuhin matsala ɗin manuwa ta istilahi ba ana nuhin manuwa ta luga misali an san kana ga nahau cewa kana tarfa'ul mubtada'a wa tansibul khabara kamar ka ce kana zaidun alima kana zaidun alima to ashe kana takan yi raf'a ga mubtada to wannan raf'a ɗin da take yi ba waccan raf'a yake nufi ba yanzu zai ɗauko kalimar ta raba amma yana nuhin ɗaukakawa kamar zancen Allah wa rafa'ana laka dhikrak ko bar a Allahu ilaihi haka kuma mubtada an san marfu'i ne to raf'a da shike yi ta gwamma ba ita ake nufi ba yanzu raf'a ana nuhin ɗaukakawa ma'ana ka'ida ta lugar manuha ta lugar haka lam ita ko lam tajzimul fi'ila irin ya ƙumu sai a ce lam ya ƙum ta yanzu ba manuwa ta yake so ba ta istilahi ta nahawu abinda suka nihi lam tana ɗaure abu to kama a kama mutum a ɗaure shi wannan manuwa ya kamihi yanzu ko kofi an san fi min hurufil jarri to yanzu ba manhatta ya kanihi ta jarra ba ma'ana ta jan abu giririri ma'ana manhatta ta luga ya jurruhu ilaihi na biyan na ƙarshe ma ta kufu inna anil amali yanzu misali inna zaidan ƙa'imun inna zaidan a nan matsala ta na hau in تنصب isma تنصب الاسم شين مبتدا وترفع الخبر عكس كان ان زيدا قائم to yanzu inda din ga kasa mai ma ba zai wasali sama din da ya ba farko inna zaidan sai ka ce innama zaidun qa'imun baiwa ka ce ma zaidan kamar da ka ce inna zaidan ashe abin da ya hana ma inna aiki shine ma kenan ma kalima ta ma ta kufu inna anil amal to anan ba matsala ta nawo yake nufi ba ta istilahi ma'ana zai aro wannan kalima ya amfani da ita kan kenan su waɗannan mutane yadda ma ke kame inna daga aiki haka sukan kama wasu su hana musu yin zalunci kamar da bayani zai zo shine yace amalun walahum ka kana wa mubtada fi jarihim amalun sai mu doko amalun wa amalun lahum aiki ya tabbata ga mutanen nan na mararta ka kana yadda kana ke yi ma mubtada raf'a wa mubtada da kuma mubtada da yake yana da raf'a to irin wannan aiki suka yi fi jarihim ga makwabcinsu ma'ana su ɗaukakar da makwabcinsu makwabcinsu ya yi suna don su ya samu ɗaukaka don su domin ya yi makwabtaka da su to sai mu sake ɗauko amalin ɗin nan amalin aiki amma li ghairihim ya tabbata ga wasunsu wasunsu ke wannan aiki da zai zo kalam kamar yadda lamkewa fi'ili ta daure shi sukun to haka wasu suna aikin su kama mutum su daure shi bisa ga zalunci to wasu ka haka su ba su yi su mutanen maratta au ko kofi fi wanda ke jarra ya ji wanda ya zo shi fi din ma'ana fi takan yi jarra hausance muna ce mu hurufin jarri haruffan kaye ma'ana haruffan da ke yi abu sali ƙasa to a nan wasu mutane wayanda ba na baratta ba suna iya jan mutum bisa ga zalunci su ja shi jiririri yadda fi ke yi ma abu sali ƙasa kamar ka ce fi baitin maimakon baitin sai ka ce fi baitin istilahi na hauto yanzu wasu ke wannan aiki su ja mutum jiririri ma'ana su kashe shi amma su mutanen ba za su yi haka ba sai na biyan na ƙarshe wala rubbama amilu da yawa suka yi aiki ka ma ma in buraket take kamar ma harafin ma kan me suka yi aiki irin na ma in dai ma na aiki a ɓangaren na hauta kama inna anil amali to su ga aikin da suke min kaffi su ko suna kame manyan ado duk wanda ke ta'addanci ba za su bari ya ta'addanci ba bayan haka wa taqwiyati suna karwawar da abda'ifi mai rauni almultaji mai neman wurin labewa kenan su hana azzalumi ya yi zalunci kuma mai rauni su taimaka mishi don haka tabbas ya suranta su a cikin baituttukan nan guda biyu da ya aro kalimomin da ake amfani da su ga istilahi na nahau amma ya aro su yana nuhin ma'anarsu ta luga ba ƙaramin yabo ne musu ba a cikin wa'annan kalimomin guda biyar ya ci gaba da cewa mawalinin kuma da yawa bi gargare shine wuraren zama ushija aka sanya min sunu don mini yi sunu lifak dirawa biha saboda rashin dabuggan ma da bagi jam'u rabuwa ko rubuwa rawabu dabugga ma'ana tudanne to da rashin dabuggansu ɗabi'ar da baki ma'ana tudu ba za ka samu wani haƙƙi gare shi ba to sai ce ji na ce da buggansu ma'ana na duk da da baki nasu balle cikin gari kenan balle inda adda tsace duk da inda adda tudu ina damuwa saboda ban zo tudun ba na can maratta sai ce to ka sani wa'annan tudanni ho baban za ba laysat sakharija ba su kasance daji ba shi dajin nan saji wanda yake saba ma'ana yalwatacce fi hawa'in a cikin sarari ko kuma laisar sakharija su 'yan nan wurin ba su san saba ba saba ma'ana daji wanda shi dajin nan fi hawa'in sajtaji wanda ake samu cikin sarari wanda watacce shi wannan sarari din ma'ana ba irin wancan daji bane ko a ce da bagi wanda yake babu haƙi sama gare shi a wuraren da muke zamnawa ne ana daddaka karatu na ilimi ana karanta suwa don haka akwai abinci a ciki ma'ana akwai ilimma a ciki to nan ya yabe mutanen maji sai batun maratta to kanin a tahi a maji din sai an bi ta maratta to sanadiyar haka sai yanzu ci gaba da yabon mutanen maratta a nan da ji ne za ka suranta a cikin rayuwarka anya yana da wasu da suka wuce mai mutanen maji da din nan za ka gabai da irinsu irin wanga ya bude musu alhali tun warkon waka din wa zai ba da ita a shehu jibril da shehu usmanu da dai sauransu to amma ya ware yaban mutanen maji da kuma mutanen maratta to abin da ya kaso sai ka ji mutanen maratta nan cewa yana ci da su kware da gaske bai da irin su. to duk abin da ta kauce musu ya tahi yana yabon wasu ya da wayannan ya ce ka batun mutanen nan da nake yabo akwai wayanda suka himin su to tabbas cikin zuciyarka za ka tabbatar da wancan da zai yabo wancan da zai yabo to lalle zamansu da muhimmancinsu cikin zuciya ta ba ƙarami ba don ko waɗanda da ya bari yana ci da su to bale waɗanda ya bar waɗanga ya tasan musu to wannan wani salo ne na adab, wanda ko mai daliya a ibnu nasir ya irin wannan yin ina shehu abdullahi zai ce da an kaza udlil ladhi mana alkara libna sura la tasir sayr di ilai kuma anan zamu dakata in Allah ya kai mu wani sati zamu ci gaba da wannan wurin da fata Allah subhanahu wataala ka ƙare mana jagoranci kiran da zan yi muna shine mun ga dai azumi ya ya ƙare an yi abubuwa da dama a cikin azumi na ibadu da yawan halartar wurare irin na karatun alƙur'ani da kuma tafsirai da yawaita ibada da tausaya ma 'yan uwa da dai yawaita salloli da dai sauransu. to abubuwan nan abinda a daidai mu ci gaba da yansu kan mu sakaci da su wasu sun rige sun kuce mana irin lailatul qadar ta rige ta kuce da kuma daure shaidannu da ake yi da lullunka ayyuka da ake sun rige sun tafi sai kuma wata shekara ga mai rabo wasu kuma muna iya ci gaba da yansu irin itikafi ko ba ga azumi ba kana iya yi ne amma da azumi irin tahajjud kana iya sallar dare irin haɗin kan da aka samu da tausaya ma bayi da yawaita halarta wuraren kware duk wayannan muna iya ci gaba da yin su haka mu ƙara jajircewa alamun azumin mu ya karɓo to darasin da muka samu a watan ramadana ya zan mu ci gaba da ɗabbaka wannan darasi malamai sun yi analisin cewa makarantar nan da muka shiga ta ramadana watan nan guda to irin darasin da muka samu ya ishe mu har zuwa wata shekara ya ishe mu har zuwa wata shekara to kaga ashe ba karamin alheri bane watan ramadan sannan kan mu shiga cikin wayanda jibril ya addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amin cewa in watan ramadan ya zo har yake ta ba su aikin da za a iya tasu daga wuta ba fata Allah subhanahu wataala wa'annan ayyukan alkhairi na Ramadana Allah ka sa mu cika ba da yin su abubuwan da aka yi da waɗanda ake yanzu da za a yi nan gaba Allah ka karɓe su ka lullunka mu da su ka sa kuma muna yi don neman yardarka ne kuma dukkan hidimomin da aka yi Allah ya saka da alkhairi Allah ka biya baki ne sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى اصحابه اجمعين وسلم يا ارحم الراحمين ya رب العالمين Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, La ilaha illa anta subhanaka inna kunna min dalimi Allahumma izzal Islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin wa dammir ada addin ya rabbal alamin Allahumma ansur al muslimin al mustan'afin fi kulli makan Allah duk alkhairin da ma'aikin roka Allah ka ba mu shi duk sharrin da ya nema tsari Allah ka tsare mu shi Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Allah limami wannan masallaci Allah shi kara masa lafiya da kariya da imani Allah ya saka mishi alkhairi ilin hidimar da yake ga addini dan kwamitin nan Allah shi kara musu kishin addinin musulunci Allah shi kara musu karfin gwiwa Allah shi kara taimakon su Allah ka sa wasu su koyi da irin abubuwan da suke na taimakon addini اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار